shafe ɗari shida da tamanin da ƙwaya ɗaya. Tunda ana suna cewa ne don me mazaje a musulmai suke da ikon su auri mata da yawa, amma mace ba ba ta damar ta auri maza da yawa ba, a wannan zalunci ne. sai ya shege ce to ni ni ku ban san kiristoci ne ku ko mulhidai ne ku ba da ku fito mana fili ku ce ku hidai ne ba ku da addini sai ku san inda za mu kullo muku amma inda kuna da addini sai mu ce au to ai gashi nan a littafin ku to amma yanzu shiga da suka da sai suka fito a jahilai ne shi sa da aka ce manyan turawa ne suka yi wa'annan tambayoyi abin yake ba da mamaki manyan jahilai ne amma ba masu ilimi ba wannan tambaya ai kaga ta tozarta su don me musulmai suke auren mata da yawa su ba ku bar matan ku su dinga auren maza da yawa ba to shi ne yake ba da dalilai altafansu wa kana li daudu alaihi salamu iddatu zawjatin waye da audu a wurinku kai ne su inda ce waye da audu a wurinsu annabi ne daga cikin ƙabilarsu to ina da mata da yawa kafin su tuhunci annabi muhammadu kafin su tuhunci musulmai su je su gama tuhuntar da su a yi sake can sau ku kun yi kama da mulhidai arna ne ko irin na gidi din na wanda babu su da Allah famin hunna daga matan da akwai zaujata zaujata ne ja'a zikirhuma fil isra'i tsani cikin littafin na biyu min safari su mau'il tsani وقد جاء فيه فصعد داود إلى هناك عند يعني داود يشجع هو وامرأته اخي دعام اليزرائيلية اليزرائيلية أخي نومام أخي نوعام سنة ما تسكنه al-Yazra'iliyatu to wannan nisba ce kabila ce ko kuma gari ne uku amma dai sunan ta shine tahrimu abu sai ɗaya matar wa bi jailu imra'atu imra'atu nabala karmulai oyoyoyi Nabala, Karmuliya, Karmuli. To dai ma duk inda za a je Dawudu na da mata biyu. Ashe musulmai in suka aure da yawa da makala Mun kun jahilai ne to ga littafin kuna. Na biyu wa as'ada Dawudu rijalahu. Dawudu ya shigar da mabiyansa alladina ma'ahu kulla wahidi wa baitahu kowanne da gidansa wa sakanu fi muduni habron na hudu wa ata rijalul yahuza wa masahu hunaka dauda malikan ala baiti yahuda وقد سبق بيان ما لسليمان عليه السلام مات سليمان من زوجات وهن سبع مئة إيه، داري ثم مات ترى ولا داري أبو داري داري شخص داري داري بقى subhana sayyidatu wa wannan matan aure ne yake da su ɗari ɗari bakwai sabomiya yana da ainihin bayi saɗaka ɗari uku dubu ɗaya nan, to wannan waye shi a wurinku ƙabilar su dai menene ne su ne kuma annabi ne mu mun yadda annabin Allah ne to ya ba su tambayi wannan ba su ke tambayan musulmai a'a kai dai sai a ce ku dai duk yadda aka shiga bulto ku kai arna ne ku dangin yan falsafa su aristo ka kuke bauta ba Allah kuke bautawa ba كما جاء في الإزهار اثنى أحد عشر من سفل الملوك الأول واستمرت شريعة تعدد الزوجات شريعة ماتا أو ماتا في بني إسرائيل وفي رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام ثم جاء من التعدد أهانا يوم ماتا أولئك زوني تحريفا kanasiyan coci ce ta haramta amma ba annabin ba ba addini ba ne ba coci ta haramta mata fin saradiya mustanidan ila wasiyati bulus sun dogara da wasiyan bulus fi rasa'ilihi waye bulus bulus hada huwa muharriful masihiyyati al-akbar shine babban da ya juya kiristanci kana na lilmasi masih maki ne ga Yesu wa muhariban li talamizihi yana ya kan ɗalibansa gida-gida wa taba'ihi wa ba'da almasihu masihu dakhala nasaraniya bayan annabi Isa sun yi zamani ya yaƙe shi annabi Isa na tafiya sai ya shiga kiristanci munafikan yana ce yayi nadama yadda ka san Abdullahi ibn Abdullahi ibn Saba haka shi ma ya shigo wa afsada diyana bi makarin yahudi كما جاء في رسالته الأولى إلى آل كورنثوس الإصحاح السابع ya ishe haka hmm? ai wannan na gaba ne zai kawo tun tunda ayyan suna gaba